This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. barkanku da sake kasancewa da mu masu sauraro da fatan an wuni lafiya. Yanzu ma Aisha Mu'azu ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da shirinmu na dare yau Litinin 27 ga watan Mayun shekarar 2024. Yau take ranar yara. Bayan labaran duniya za mu ji mahangar wata mai fafutukar ganin an baiwa yara mata ilimi a game da haƙƙoƙin yara wanda shine makasudin keɓe wannan rana don yara. kamar kowace ranar litinin yau ma mahmud kwari yana nan tafa da shirin 'yan ƙasa da hukuma sannan kamar yadda muka alkawarta a yau ne za mu buɗe muku layi ku kira domin ku bayyana ra'ayoyinku inda a yau za mu mai da hankali akan wannan rana ta yara wanda aka keɓe domin karrama yara da kuma tabbatar da kare haƙoƙinsu lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa wato plus biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili lambar da za ku kira kuma ita ce biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili kada a manta sai an danna lambar alamar plus kafin a danna lambobin yanzu dai sai a sake gyara zama a sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yau Litinin hukumar kula da 'yan gudun hijirar Falasɗini ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNRWA ta bayyana halin da ake ciki a Gaza a matsayin mai matukar muni a doron ƙasa bayan harin da Isra'ila ta kai a kudancin birnin Rafa wanda jami'an lafiyar Falasɗini suka ce ya kashe akalla mutane 35. bayanan da ke fitowa daga rafa game da karin hare-hare da ake kaiwa a kan iyalai da ke neman mafaka abu ne mai da hankali sosai a cewar hukumar ta unrwa rahotannin sun bayyana cewa cikin waɗanda aka kashe har da yara da mata rundunar sojan isra'ila ta ce tana nazarin wani lamari da ya faru a rafa bayan rahotannin da suka ce wani hari da isra'ila ta kai a jiya lahadi ya kashe wasu manyan jami'an hamas guda biyu kuma gobara ta tashi a wurin sakatare janar ɗan majalisar ɗinkin duniya wato sakatare janar ɗan ƙungiyar tsaron neto jens stoltenberg ya faɗa a yau litinin cewa ya kamata gwamnatoci su sake duba batun haramtawa ukraine amfani da kayan agajin soji wajen kaiwa sojojin rasha hari a kasar rasha yana mai cewa matakin ya rage wa sojojin ukraine karfi wajen kare kansu da yake magana a yayin wata ziyara da ya kai a bulgaria stoltenberg ya ce mamayar da rasha ta fara a farkon shekarar 2022 saba dokokin kasa da kasa ne kuma ukraine na da hakkin kare kanta ciki har da kai hare-hare a wajen ukraine stoltenberg ya ce muna gani a fili karara yadda ake yi a kharkiv sojojin rasha suna kai hari a tsallaken iyakar ukraine daga yankin rasha kuma fagen dagara na kusan a bakin iyakar idan ba za ku iya kai hari kan sojojin rasha a ɗayan gefen ba saboda suna tsallaken iyaka to lallai an rage karfin sojojin ukraine na kara kansu a cewar stoltenberg to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wata mahaukaciyar guguwa ta ratsa jihohin da ke tsakiyar Amurka a ranar Asabar ɗin da ta gabata, ta kuma kashe mutane akalla ashirin tare da jakkata ɗaruruwan wasu. Gidaje sun lalace a jihohin Texas, Arkansas da Oklahoma. kuma dubban mazauna yankin sun rasa wutar lantarki a ƙarshen makon da ake bikin ranar tunawa da sojojin amurka da suka mutu a fagen daga mutane bakwai ciki har da yara biyu sun mutu a gundumar cook da ke jihar texas bayan da mahaukaciyar guguwa ta ratsa wani ƙauye a kusa da wani wurin shakatawa a cewar babban jami'in 'yan sandan gundumar. a arkansas mutane takwas ne suka mutu a cewar gwamnan jihar sarah huckabee sanders a wani taron malema labarai a jiya lahadi. Shugaba Joe Biden ya yi bikin ranar tunawa da zaratan sojojin Amurka da suka riga mu gidan gaskiya wato Memorial Day da alkawarin cewa Amurka za ta ci gaba da dagewa wato za ta ci gaba da yin kokarin da take yi saboda kokarin da su zaratan suka yi da yake gabatar da jawabi a wani taron bikin na ranar a makabartar sojojin kasar da ke Arlington a jihar Virginia. biden ya ce dole ne kowane zamani ya tabbatar da cewa sadaukarwar da sojojin suka yi ba su yi ta a banza ba a wannan ranar mun sake haduwa don tunawa da kuma sake daukar alkawari akan makomar da suka yi wa gwagwarmaya wato makomar da ta kafu bisa 'yancin biladama dimokuraɗiyya da kuma daidaito ba don wasu ba amma don kowa da kowa a ƙasar. A gaida Maryam Doda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla. To kamar yadda mai yiwuwa aka ji a farkon gabatar da shirin yau take ranar yara a Najeriya ranar da aka keɓe don karrama yara manyan gobe da kuma jan hankalin al'umma kan abin da ya shafi rayuwarsu. Hajiya Maryam Garko shugabar wata kungiya mai zamar kanta da ke fafutukar yaƙi da ta'ammali da miyagun ƙwayoyi da ake kira da spada ta bayyana mahimmancin wannan ranar da kuma yadda za a yi amfani da ita wajen kare haƙoƙin ƙananan yara. Sunana Ambassador Maryam Hassan, shugaban kungiyar Father, League for Societal Protection Against Drug Abuse da take wayar da kai akan illolin shaye-shaye miyagun kwayoyi da ta'ammali da shi da kuma taimakawa waɗanda suka samu kansu a cikin halin shaye-shaye da mm-hmm. kuma kai yara makarantu da mm-hmm. kuma samu musu abin. Menene ra'ayinki game da irin kulawar da ake baiwa yara ko kuma kalubale da suke fuskanta dangane da haƙoƙinsu da kuma kulawa ilimi da dai makamantansu. Eh to gaskiya yadda kowa sani yau ne ranar yara kuma akwai kalubale da yawa tunda kowane yaro yana da hakkinsa wanda yake bukata a ce lalle lalle ya samu wannan haki amma kuma bai samu idan muka dauka kamar a harkar ilimi mm-hmm. an kiyasce cewa miliyan ashirin da dugu ɗaya yara suna nan babu ilimi au akwai matasa akwai yaran amma kuma akwai kalubale da yawa wanda ya kamata yaran na a basu haƙoƙinsu akwai yara da yawa wanda suna nan yunwa ya adade su babu abinci Yanzu haƙoƙi ke kike magana a kansu. Yawwa haƙoƙin yaran nake magana wanda kowanne yaro yana da haƙƙin cewa a bashi ilimi na farko. harkokinmu na ƙungiya mun je makarantu akwai garin da ko kuma in ce ke ƙauyen da yaran mai an ce akwai abinci da za a ba su a rana sannan za su eh, karara. Kina ganin yunwa yana daga rashin samun abinci. Ai sai ka ci abinci ka koshi mm-hmm. sannan ma za ka yi tunanin wani abu. Wasu yaran su ne za ki gansu suna barace-barace wasu suna nan ba ma barin suke yi ba. Sun fito mm-hmm. ne su ba yanda za su sun fito suna neman wa kansu yanda za su su ci abinci. Idan kika ce ba a sauke musu haƙoƙi ba akwai haƙi na iyaye akwai haƙƙi na gwamnati a matsayin ta ne kare haƙƙin 'yan ƙasa da kuma haƙƙin 'yan anguwa. Ina ne ake gazawa kuma me ya kamata a yi domin tabbatar da cewa yara sun samu kulawar da suke bukata. Mu fara da gwamnati. Na ɗaya dai abu mafi mahimmanci shine gwamnati ta ba da tsaro a ƙasa. Idan akwai tsaro, to abubuwa da yawa za a same su. Saboda rashin tsaron nan ya sa yara ba dama su je makaranta iyayen yara ba za su je gona ma su yi noman da za su ciyar da kansu su ciyar da 'ya'yansu ba su kuma iyaye akwai dalilai da yake hana su su sauke haƙƙin 'ya'yan nan hmm. babu abinci ba da zansu ina emphasizing ne on abinci saboda yana da muhimmanci sai ta samu waɗannan abubuwan hankalinka a kwance Ta samu abinci ka ƙoshi sannan ma ilimin ma da kake nema ma zai zauna ya 是。 kafin mu kawo muku wannan tattauna da hajjiya maryam garko shugaban lasfada akan haƙoƙin yara sakamakon wannan rana ta yara ta duniya yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi ku kira ku bayyana ra'ayoyinku akan wannan rana ta yara ko lambar da za ku kira ita ce alamar plus ɗaya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili lambar da za ku kira kuma ita ce alamar tarawa ɗaya wato plus biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar sifili. Masu sauraro idan kuna sauraron mu wannan ne lokaci da za ku iya kira ku kira ku bayyana ra'ayinku akan wannan rana ta yara wanda Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe ake karrama yara a wannan rana domin tabbatar da haƙoƙinsu da kuma mai da hankali akan al'amura da suka shafi su masu iya magana dai sun ce yara manyan gobe to dama ta samu masu sauraro idan sai a gwada a kira lambar da za a kira ita ce alamar plus daya biyu sifili biyu tara takwas sifili shida takwas biyar to da alamu mun samu wani daga nijar Wa muke wa ke mu daga Nijar? Kuna tare da wani mai sauraron ko Abdu Kasko unguwar wadata ta wajen jamhuriyar Nijar. To Malam Abdu Kasko ka ji maudu'in da muke tattaunawa akai akan ranar yara. Kwarai ko na yi sauraron shi sosai kuma na ji daɗi da kuka ba mu dama mu tufa albarkacin mu. To abin da zan cewa dai bisa ga wannan rana ta duniya ta kare hakkin yara a Najeriya. Abin da za mu cewa shi dai zancen tarbiyya hakki ne wanda ya rataya ga kan kowa. Ba wai ba wai magabata kaɗai ba dole uwaye sai sun ba da goyon baya saboda yaro dai na kowa ne. Kuma amana ce Allah ya bamu dole sai ya tambayi mu kiwon da Allah ya bamu. kenan yau gwamnati ta hiddo makarantun nan boko a sa yara su ɗauki ilimi in ba a sa su sun kai karatu ba shi zai sa su su shiga yanayin shaye-shaye wanda bai da kyau tarbiyya wadda ba ta da kyawu. To har yanzu dai mun gode eh, sosai Malam Abdu Kasko har yanzu dai muna Nijar din wa muka samu a wannan karo. Wake kan layi daga Nijar. Malam shugabani na kula a arewa anan dokon a cikin jamhuriyar Nijar. Malam Ali. Lallai wannan maulidi da kun ka bamu. Haka. Ta tattauna ta ga harkar mahara ta wajen harkar ta tilin yara. Na'am. Lallai cikin duniya. A nan Nijar tana taimaka ma yara kwarai. Sai da munan Nijar. idan an kace ga wani tallafi wanda ya kamata a kai mace yara kinan ba a sa shagurori na kwarai wa'anda za su kowa su kula da yara ya kamata kina abin fele na yanka to ta yaya kake gani za a dakile wannan matsalar a komo a sa shiga hannun uwayen yaran na abin nan suka yi hannunsu na kodin mu da amerika umma malam ali na da gudun wanda a cikin jamhuriyar nijar to godiya muke malam ali wa muka samu daga akan layi yanzu wake kan layi wa alaikumus salam Wa alaikum salam muna jin ka. Alhaji Hayya Muhammad mai magana Alhaji Hayya Muhammad mai kin gane kujeri karamar hukumar Rafi a jihar Niger. To Alhaji Hayya ka ji maudu'in da muke tattaunawa akai yau. Eh na ji karai to da farko dai ina miƙa godiya a gare ku da kuka dawo mana da wannan fili da kuka daɗe mana kira sosai muna jin daɗi amma daga su suka ɗauke to mun daɗi muna godiya a gare ku Allah ya sa dore a abada. Amin. Sannan kuma wannan Alhaji Haya ake magana akan yara. To. ina ji. To eh, ina jin ka. yana yana eh ka ci gaba yawa yana magana akan wannan rana na yara kan wannan rana na yara da aka keke ina kara kira da gwamnatin tarayya a cikin da suke ba 'yan makarantu da aka daina a dawo da ci domin wannan ya sa an samu karuwan ɗalibai da yawa a makarantu da mutanen da suke cin zarafin yara musamman kanana ya kamata yi tsoron Allah su bari sannan kuma irin yawan abubuwan da ake tsora ma yara da yara suna talla kanana a bakin hanya ba makaranta ana magana a arewacin Najeriya ne ko ina yawan yara wanda ba sa zuwa makarantar boko suna so gwamnati da taimaka domin wasu iyayen ba su iya saukan tsawaniyar karatun nan dole ce gwamnati ta sa ta taimaka a kamar yadda ta saba daga makarantar firamare har sakandare har zuwa yin ba su don wasu 'yan siyasa haka sai su rika yin alkawari su yi karatu har yi ba kyauta amma a zo a kasa firamar. Mun gode sosai Alhaji Haya da wannan gudunmawa da ka bayar yanzu kuma za mu nufi jihar Nasarawa. Wake layi daga jihar Nasarawa. Da mataimakin sakatare na kungiyar mure nasara ne bashir tela daga nan lafiyan bari bari to malam bashir kaji maudu'in muna cike da farin ciki da wannan dama da suka bamu kuma abin a yaba ne to dangane da eh, bikin ranar yara ta duniya wannan abu ne mai matuƙar muhimmanci kuma ya nuna mana jama'a yana da kyau yaro dai na kowa ne ba wai wanda iyayen da suka haife shi ne kawai nasu ba saboda su iyayen sai ga wani a wajen ma ya amfani shi fiye da su iyayen to saboda haka duk da muka ga yaro mu taimaka mu taimaka mishi mu tallafa mishi sannan su iyaye haƙƙi ne da yake kansu wajen ganin sun ba su tarbiyya da sa su a makaranta da kuma neman musu sana'o'i muna fatan da iyaye ana jiyo don kiraye-kiraye mai magana dai bashir tela ne daga nan lafiyar malam bashir yaya kake kallon kamun ludayin gwamnati kan yadda take bibiyar al'amuran haƙoƙin yara eh to abin da sauki ne ba ma ce suna yi ɗari bisa ɗari ba saboda waɗansu gwamnatocin sun ɗauki nauyin karatun su eh, yara ƙanana waɗansu kuma basu ɗauka ba musamman ma su zababu kamar 'yan majalisu da sanatoci da zai sauransu a ko masu ƙoƙari to dai ana dai ƙoƙari dai bari mu ce ana yi ɗari bisa ɗari ba muna so dai a ƙara saboda yaran su ne manyan gobe yawancin shugabannin da suke yanzu ba sa nan yaran ne da ta rana za su gaje su. Na'am, to godiya muke Malam Bashir. yanzu kuma za mu nufi Fatuskum a jihar Yobe, wake kan layi daga Fatuskum. Assalamu alaikum, sunana Gamba Barau Fatuskum. Yaya sunan? Malam Gambo Barau Fatasku tsohon mai sauraron ku ne. To Malam Gambo ka ji maudu'in da muke tattaunawa a kai ranar yara ta duniya. Eh, alhamdulillah yau eh, ranar yara mun tafiya su murna da wannan rana ta amma abin bakin ciki abin takaici yara yanzu a makaranta ba sa samun ah, walwala yadda suke so sai ka ga daga ina ake samun barakar ina ne ake samun matsalar yawwa wajen da ɗawainiyar yara na makaranta za ki ga yara a aji sama da yara hamsin ta ina karatu zai yi don Allah da Allah. To da haka mu shawara ta da nake farawa ya kamata gwamnati ta ta gyara wannan al'amari. Mun gode sosai Malam Gambo da wannan gudunmawa naka da ka bayar kuma wannan shine kirar da za mu iya ɗauka na karshe a yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu mu sake baku wani damar. To masu sauraro muna matukar godiya ga dukkanin waɗanda suka samu damar kira kuma suka bayyana ra'ayoyinsu gobe rana ne da za ku samu wani damar. To yanzu kuma lokaci ne da za mu gabatar muku da shirinmu na gaba wato 'yan ƙasa da hukuma. 'Yan ƙasa da hukuma. Dukkan fitina daga jahilci take tuce kauna ta lalace shi ke jawo a yi zalunci da matsawa gun karban hanci duka ba wannan. Masarai Assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan ƙasa da hukuma da ni Mahmud Ibrahim Kwali zan gabatar. An huce yawo shi zamna ƙasa yana karatu. Kwasan da ƙasar Nijar yau shekara goma sha uku baya yadda ilimi ta tabarbare. Ƙungiyar Rotap da ta yi wannan taro mun ji daɗin wannan taro sosai alhamdulillah. Masu ruwa da tsaki kenan a jihar Tawa ta jamhuriyar Nijar ke ƙoƙarin lalubo hanyoyin tabbatar da haƙƙin samar da ilimin zamani ga 'yan kasar musamman ma ƙananan yara. Sai an manta da su zalunci, an zauna an kashe jahilci, an tumɓuke tushen lalaci, roko da bara da tumasanci, na rashin aiki da yawan barci, to sai kaga an more Madalla. Masu ware batun samar da ilimi ga 'yan ƙasa musamman ilimin sana'o'i a matakai daban-daban na jerin muradin nan guda goma sha bakwai na ci gaba mai ɗorewa da ke cikin daftarin nan da ƙasashen duniya suka rattaba wa hannu a shekara ta dubu biyu da goma sha biyar a ƙarƙashin kulawar Majalisar Ɗinkin Duniya. a cikin daftarin an baiwa kowace ƙasa dama ta tafi ta aiwatar da wannan kuliri domin cimma wannan muradi gwargwadon iyawarta kuma tun a wancan lokaci ne kuma tun a wancan lokaci ne kasashe da dama suka dukufa wajen hada karfi da karfe da masu ruwa da tsaki domin cimma nasara jamhuriyar niger na cikin kasashen da suka sanya hannu akan wancan daftari kuma ko a makon da ya gabata an yi taron masu ruwa da tsaki kan yadda za a farfado da kima da darajar sha'anin koyo da koyarwa a makarantun boko na kasar musamman jihar tawa da nufin tabbatar da hakkin nan na samar da ilimi ga 'yan ƙasa. abokin aiki haruna mamman bako na birnin kwanni ya halarci taron kuma ga rahoton da ya haɗa wa wannan fili. taron da ya wakana ne a garin tawa inda kungiyar taro ta hada mahukumta kungiyoyin fararen hula da malaman makarantun nan boko da na uwayen dalibai da sarakunan gargajiya da ngo ko ong da proje-proje masu kawo tasu gudunmuwa domin samarwa sha'anin bokon kasar sabuwar tafiya kasancewa an share shekaru masu tarin yawa abin na kasa ga biyan bukata dauko daga bangaren gwamnati zuwa uwayen dalibai isami ciroma muhammadu ɗaya ne daga cikin shugabannin kungiyar kungiyar ta rotab da ke son kawo nata kokari na ci gaban kasa a wannan gabar ta karatun boko ba da horo bisa kan sha'anin ingantar da ilimi musamman fannin ƙara kuɗaɗe a cikin sha'anin ilimi da ilimi karamin ilimi da ilimin koyon aikin hannu musamman inspector inspector na education da ncpc da wasu kungiyoyi a horon hula wanda suke taimakawa ta hiyar da sha'anin ilimi ita dai wannan matsalar ta shafi ramare sakandare da ma jami'a shi na sa da aka bullo a kasar da wani sabon salo na cilasta kananan hukumomin kasar kara kudaden da za su tallafa wa sha'anin bokon kasar a yankunan su shi yasa ni tambaye kamara da alasan abubakar na kungiyar malaman makarantar boko yan kwantaragi ko shin sun gamsu da wannan sabon salon ya danganci da irin yadda su suka baiwa ilimin mahimmanci da kuma zumar da za su ba da domin wannan abin ya nasara me yake sa kowane lokaci in an yi shi za a samu dangarda saboda ra'ayoyi na mutane ba su mai da hankali waje guda ba na ribar jama'a sai dai so tari ribar mutum guda shi dai za ka tunani abin da za ka samu sabanin abin da al'umma za ta samu gaba A cewar Muhammadu Abubakar mai inkiyar Hamma shugaban wata kungiyar uwayen 'yan makarantar Boko ko Jazz da ke cewa fa ba nan gizo ke saka ba saboda wannan hanyar da an ka dauko a nasa ganin ba za ta hidda sha'anin bokon kasar ba daga cikin mawuyacin halin da ya samu samu kansa a ciki kullum ayyamai su ne ke tahowa su zo su ce da sunan jihar tawa bisa fannin ilimi ga abin da sun ka zo sun ka wallafa ma uwayen ɗaya wannan tabo ba a biyo har yadda kwata-kwata ba za a samun ilimi ya ci gaba a cikin wannan ƙasa tamu abubuwa ne zuwa uku na farko mushanni sai an ba su horo na wanda ya kamata na biyu adiba a gawar za ya ƙara musu albashi abu na uku ya kamata a cikin birane an huce ya yawo shi zamna ƙasa yana karatu an huce yawo ya tsaya cikin kalastakara ana ba shi karatu kenan tanki wannan mutane ba a ba su muhimmanci ba ilimi a cikin wannan ƙasa namu ba ta ya bukasa. ilimi babban abu ne gomo shi zai kankan ya mutuncinmu a ƙasa shi ne akasin zulumi da yake buɗe ƙofar samu da wuya ka wasu sun fi a nasa bangaren abdulaziz musa abubakar nan kungiyar malaman makarantar boko yan kwantragisi na separation birnin kwanni cewa ya yi siyasa da turawa da ma rashin ɗaukar malaman boko yan kwantragi a matsayin na dindindin na daya daga cikin abin da ya sa sha'anin bokon kasar ke ci gaba da tabarbarewa kowa san da kasar nijar yau shekara goma sha uku baya yadda ilimi ta tabarbare mu a kanmu ba ne kungiyarmu a haɗin gwiwan ƙungiyoyi na makarantun ne mun yi ta kokuwa dan lakwal ta zo biskan yadda an kasanta na da na ba da horo na gaske sai gashi yanzu kuma kan siyasa ta kare abun ta rushe mutane ko da lokacin nan rota lokacin nan ma suna kokarin su tare da haɗin gutun da suna formen kungiyoyi namu na sandika ana haduwa da su suna kama ko da har transformation ne suna yin shi na mambobi wani uban ɗalibai a wurin taron ya yi kira ga hukumomin ƙasar ta jamhuriyar Nijar da su kara azama don ƙarawa sha'anin karatun bokon kwarjini da bunƙasa shi kokari a kowane bangare. To sunana nima Alhaji Ali Abdul Dan Mai Waina. Mu ne uwayen yara 'yan makaranta. Ƙungiyar Rotap da ta yi wannan taro mun ji daɗin wannan taro sosai alhamdulillah. Kamar yadda irin karatu yake ta koma baya shi ta gaba shi dawo gaba yanzu an samu waga kungiya ta samu ta yi wanga zama ta ruta to shi na muke tunanin nan gaba abin da za a zakuwa beyond da zai biwa baya sai ya na farko ba kasancewa mafi yawancin ire-iren waɗannan tarurrukan na zama dandalin shan shayi ne yasa waɗansu ke ganin ko a wannan karon ma 'yar gidan shi ce ko da yake a cewar basiru kadi umani na ƙungiyar cizas nijar ta malaman makarantun boko akwai alamun wannan karon lamarin lamarin zai canza mutane suna yawan haɗuwa yawan taro amma kuma sai ka ga kamar taron bai aihuwar da da mai ido amma ga wannan lokaci ina tsammanin yanzu za a samu canji yanayi ga wancan lokaci abubuwa na ake na siyasa wanda ga sa ai zaman dan siyasa ne dan su ja hankalin mutane da ya kammala taron na kwanaki biyu da fatan kananan hukumomin ƙasar su kara kaso biyu cikin ɗari na kasafin kuɗin su a fannin ilimi yayin da ƙungiyar taro ta ɗauki alkawalin ga gabatarwa mahukuntan kasar da shawarwarin da jama'a suka bayar a wurin wannan taron. Masu saurare karshen shirin 'yan kasa da hukuma na yau kenan sai makon gobe idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin daukacin abokan aiki musamman Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni, Mahmud Ibrahim Kwari daga sashen Hausa na muryar Amurka ke cewa a huta lafiya. Wassalamu alaikum. Duka da an so shi ya inganta To a gaida na kwari da tawagarsa. Kafin mu yi sallama da ku yanzu ga labarai amma wannan karan a takaice. A yau Litinin hukumar kula da 'yan gudun hijirar Falasɗina ta Majalisar Ɗinkin Duniya wato UNRWA ta bayyana halin da ake ciki a Gaza a matsayin mai matukar muni bayan harin da Isra'ila ta kai a kudancin birnin Rafa wanda jami'an lafiyar Falasɗinu suka ce ya kashe akalla mutane 35. bayanan da ke fitowa daga rafa game da karin hare-hare da ake kaiwa a kan iyalai da ke neman mafaka abu ne mai tada hankali sosai a cewar hukumar ta unrw rahotannin sun bayyana cewa cikin waɗanda aka kashe har da yara da mata Sakatare janar ɗan ƙungiyar tsaron NATO Jan Stoltenberg ya faɗa a yau Litinin cewa ya kamata gwamnatoci su sake duba batun haramtawa Ukraine amfani da kayan agajin soji wajen kaiwa sojojin Rasha hari a ƙasar Rasha. Yana mai cewa matakin ya rage wa sojojin Ukraine ƙarfi wajen kare kansu da yake magana a yayin wata ziyara da ya kai Bulgaria. Stoltenberg ya ce mamayar da Rasha ta fara a farkon shekarar 2022 saba dokokin ƙasa da ƙasa ne kuma ukraine na da hakkin kare kanta ciki har da kai hare-hare a wajen ukraine to masu sauraro da takaitattun labaran ne kuma za mu karkar shirinmu na dare kuma na ƙarshe a yinin yau litinin sai a tara da mu zuwa mako su zuwa gobe da safe idan Allah ya raya mu domin sauraron wasu abokan mu da shirin mu na safe. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin sai kuma wacce ta shirya kuma ta bada umarni Julie Leathers Gresham da ma injiniyan mu na yanzu Ni Aisha Mu'azu nake cewa ku kwana lafiya. Ma'asala.